daddare makon da ya gabata an yi ta turanci hmm, a zauren majalisar ɗinkin na san gurin baya wuce tatsuniyar giza ba ta wuce ta koki to kakka sa kuma guyayen masu saurare ah. isanyi eh, to to shikenan bayan dogon turanci hmm. an kada ƙuri'a wanda kaso mafi rinjaye ya nuna cewar hmm. akwai masu goyon bayan a sami sukuni na tsagaita wuta a gaza a gaza uh, inda ake fafatawa tsakanin mayakan hamas da kuma gwamnatin isra'ila mm. to sai dai kamar mutane na ganin cewar abin ya tsaya a iya kura mm. ya tsaya a iya magana mm. kuma aikata shi ya gagara tunda ita gwamnatin Netanyahu da kuma masu mara mata baya kasashen yamma sun fito hoha bainan nasu sun nuna cewar ai zancen a samu tsagaita wuta ma bai taso ba to kake nan ai ita majalisar ɗinkin duniya ta zama kyan wallami kenan ba cizo ba ya kushi ai kyan wallamin ma idan akwai abin da fi kyan wallami majalisar ɗinkin duniya ta mutu abin da ya sani ce ta mutu na duba tarihinta a baya a shekarar da aka gabata shekarar ta 1945 a karkashin daftarin da na san francisco charter hmm. ta yi shugabanni tara ha antonio guterres amma lokacin da majalisar ɗinkin duniya take ban sha'awa dije don ba a dawo baya ta zama yanzu ina ma lokacin cold war ne lokacin da aka yakin cacar baka tsakanin tsakanin rusasshiyar tarayyar soviet da amurka wanda a lokacin sanarwa za a fitar daga soviet foreign ministry ma'aikatar harkokin wajen rasha lokacin su andrei gormiko suna minista lokacin rasha tana rasha gormiko ya taba faɗa a farabda a kotu jarida da wannan jam'iyyar communist party take buga a lokacin yake cewa idan muka yi tari sai washington ta ɗauki wannan yawon bakin namu ta ɗora a forensic laboratory ta yi analysis sai ta yi fashin baki a kai saboda gudun kada a fada cikin tarkon da ba za a fito ba saboda zamanin ana tsoron mu ni da iya eh in ji yayan wa ayan mayya subhanallah karawa mu da mai to kuma idan kika tsaya kika duba jiji a kai za ki ga a wannan lokacin ana tsananin gaba duniya da ta zo cikin wani complex situation mm. wani yanayi na rudani shugabanni a kasashe masu tasowa da waɗanda suke da arziki da waɗanda ba su da arziki sai suka kowa ya zaɓi uwar goyon waɗansu suka jingina da bangon gabas waɗansu suka jingina da bangon yamma wanda suka jingina da bangon yamma su ne wanda suke tare da amurka da kasashen western powers wanda suka jingina da bangon gabas wanda suka jingina da rasha da kasashen eastern bloc irin su romania irin su hungary irin su east germany irin su czechoslovakia irin su poland da sauransu saboda ana karkashin bango guda biyu wanda yake gwaran nuna iko da tasiri a diplomasiyar duniya babu wasa kowanne yana da karfi america na da nato da kasashen yammacin duniya da mambobinta rusasshe tare da soviet tana da warsaw military alliance da duk wannan kasashen na eastern satellites da na faɗa na slovenia kuma a wannan lokacin shugabanni da yawa sai suke ganin cewa majalisar ɗinkin duniya fa a lokacin take aikinta aka wayi gari waɗansu daga cikin shugabanni ko a nan afirka waɗanda suka ce ba za su yi biyayya ga ƙasashen yammacin duniya ba ga su da arziki ɗauki libya ta gaddafi a lokacin yana ɗan shekaru ashirin da 27 ya jagoranci jiwon jiwon halin da ya kakkaɓe daular sarki idris a lokacin wadda ake kira sinusiya dynasty ya jingina da rasha ya ce rasha ce uwar goyonsa ya dinga faɗa da amurka aka dinga rigima har lokacin da ronald reagan ya iso aka kai wannan hari na tripoli and benghazi idan baki tuna ba a shekara ta dubu ɗaya da 1986 kuma a wannan lokaci ya sami yadda yake so aka gina shi akan makamai masu karfin gaske masu military build up a lokaci wanda duk afirka sai aka gaba mai makami maggan makaman da ya aje a rumbinsa irin gaddafi shine a sakamakon juyin juya halin shekara ta 2011 makaman aka daka musu wawa suka rika watsi daga cikin iyakokin afirka har ma daga ciki buhari ya taɓa kokaci a irin makaman gaddafi yan ta'addan na suke amfani da shi to saboda haka idan aka riga aka duba lokacin ne majalisar ɗinkin duniya take amsa sunanta saboda akwai in an yi sara ana duba bakin gatari in an busa in an ciza sai a busa a lokacin amma daga shekara ta dubu ɗaya da da da tara casa'in biyu lokacin da aka linke tutar da take nuna buwaya irin ta rasha mai ratsin hoton lauje da guduma sikilan ama aka tattare red amina na rasha aka gwargaza su tsoro ya kare a tsakanin manyan kasashen guda biyu majalisar ɗinkin duniya daga ranar aka haifi kyan wallabi da kike faɗa baya kushi ba cizo amerika ta dawo tsarin kasa guda ɗaya tilo wadda ita take ba kasashen duniya umarni dogaro da cewa kashi 75 na kuɗin da ake kashe wajen gudanar da majalisar ɗinkin duniya daga baitul malam amurka ke fitowa to ga ina za a samu daidaito ina za a samu justice ina za a samu tsari su kuma kasar bani isra'ila a yadda tsarin ya nuna dama suna da goyon bayan amurka shekaru 75 da suka wuce tun shekara ta 1948 lokacin da a hukumance aka kafa kasar bani isra'ila shugabanni da suka taso tun daga harry s truman zuwa joe biden manufofin amurka a duniya ko da da bambancin ideology na da na jam'iyya bai canja musu bukatunsa a yankin gabas ta tsakiya ba kuma duk duniya kamar yadda maxim goke ke faɗa mm. ba a taɓa samun wata ƙasa wadda take da gata a dijerin kasashe na duniya a duk inda america take da diplomatic missions ofishin jakadanci kasashe 73 take da su a duniya wanda take da ofishin jakadanci ba a samu kasa guda ɗaya tilo wadda take yar gata yan lele wadda ba ta laifi wadda in ta yi kuka a ce me ya faru irin kasar bani isra'ila kuma makamin da suke magana da shi da suke tsoratar da abokan gabar amurka da ke middle east amurka ce ta gina su da truman da dwight eisenhower da suka zo suka su dai sun ba eh, kasar bani isra'ila karbuwa irin ta halacci na kafuwarta amma tun daga kennedy da ya zo shine daura dan baɗin da kasar bani isra'ila ta mallaki nuclear weapons makamin kare dangi kuma tun daga lokacin abun bai canja ba har ya zuwa yanzu in kika kalli isnar da zami lokacin da aka fara yaki tsakanin hamas da sojojin kasar bani isra'ila nan take fa jirgin ruwan yaki ya dauko makamai da dukkan wasu nau'i na makamin da ake amfani da su wajen kashe 'yan falasɗina da sunan yaƙi da hamas aka kawo musu delivery expeditions cikin gaggawa ba tare da bata lokaci yanzu a wannan gabar zai yi a ce kamar kasashen duniya sun fara yanke tsammani ga samun kowane irin nau'in goyon baya daga ita majalisar ɗinkin duniya saboda ai ita majalisar ɗinkin duniya kasashe guda uku a cikin guda biyar masu karfin bito fawa na kujerar naki wanda suke cikin 'yan kwamitin tsaro masu kujerar dindindin na majalisar ɗinkin duniya ba china bane da rasha mm. ba birtaniya bane da france da america a cikin majalisar ɗinkin duniya sai aka samu abin da ake kira faction bangare ya zamanto guda uku nan duk abin da ya shafi bukatun su kai tsaye ba su taɓa kwarewa kansu juna ba abinda birtaniya take so shi amerika da france suke so abinda france suke so shi birtaniya da amerika suke so abinda birtaniya take so shi france da amerika suke so in kika dubi matsalar da take faruwa a niger a nan makotanmu mm. lokacin da aka hamɓarar da gwamnatin bazum muhammad ai mun ga haɗin kan diflomasiya daga waɗannan ukun da kullum nake nuna masu sauraro suka kallon su amerika ta ce ta yanke ba da duk wani taimako faransa ta ce ta yanke ba da duk wani taimako birtaniya ta ce ta yanke duk wani taimako amma duk abin in kika tattara bukatar faransa ta fi karfi a gurin don faransa ita ce wani nijar ta goya ta ba ta ba ta yanci irin nasu wanda ake ba su yancin su na rike tuta mm. saboda assimilation policy tsarin nan nasu na cewa in sun yi maka mulkin mallaka ba sa tsami hannu akan abubuwan ka guda uku mm. shine abin da ya dabaibaye su yi musu dauri irin na sun yi zaman haya ba sa tashi ne sun yi zaman haka nake son magana to saboda haka idan aka riga aka duba za ki ga cewa a tsarin da ake tafiya dole kasashen duniya da yawa su yanke kauna kuma ta inda za su yanke kauna mm. na farko wa ya kamata ya kishi a jinsi idan jinsi yana cikin wahala jinsin ka yan falastinin nan wani yare ne su larabawa ne larabawa nan a duniya a yankin gabas ta tsakiya ake aikata wannan zalunci su wane ne suke da karfin iko da kuɗi da bakin magana da ya wuce irin su saudi arabia saudi arabia mai ta faɗa kan yakin allah ta yi amma nake cewa farga jajin diplomasiya ne saudi arabia ce na ce inda taimako na gaske ne lokacin da aka yaki balarabe dan uwansu a lokacin yakin galfo na saddam hussein saudi arabia ta ba da jirage na yaki an kai hari da su ta ba da makami ta ba da kuɗi masu tarin yawa egypt ta ba da sojojinta dubu talatin da takwas don a yaƙi balarabe dan uwansu idan su waɗanda suke da jinsi ɗaya da jini ɗaya da harshe ɗaya ba su haɗa baki sun gama kai sun ba da haɗin kai wajen ƙwato ɗaya daga cikin yan uwansu da suke cikin azabar zaluncin da ake aikatawa a yanzu duk rana ɗaya yara ƙanana ba ni babu sai an kashe ɗari in kana gani images ɗin a hotunan aljazira da sauran kafofin yaɗa labarai mai raunin zuciya irin mu hawayensu ba zai daina zuba ba saboda haka wannan wasu abubuwa ne waɗanda ake gani yaƙi ne da aka shiga cikinsa wanda su kuma dama sojojin ƙasar bani isra'ila mai neman kuka ne wata hanya suke nema dama wanda za su sami cikakken yanayin da za su ƙaddamar da hari large scale hmm. yaƙi faɗaɗɗe wanda dama kullum a cikin tsince-tsincen dalili suke da mai tsumma da mara tsumman ka rasa na ɗauka a ciki aka wayi gari kuma yanzu sai ga wani dalili ya zo hamas ta kai wannan hari da aka yi sati uku da suka wuce kuma suka yi amfani da wannan damar sannan kuma inda za ki gane cewa dole a yanke kauna duk yaƙi na duniya akwai compassion akwai tausayi a diplomasiya akwai abubuwan da ake ta duba akwai dokokin yaƙi akwai geneva conventions akwai international na rubutu ko eh na rubutu to wanda aka ce idan ana yaƙi komin tsananin gaba daga bangarori biyu da suke a junansu ana avoiding din collateral damage babu kai hari a gidajen fararen huluna babu kai hari a kansu kansu fararen huluna babu kai hari a guraren ibada babu kai hari a asibitocin shan magani amma wanne ne wanda sojojin kasar bani isra'ila suke respectin su kullum abinda amurka take kafa hujjar san zuciya a su ya kare kansu suke menene kare kai a ciki eh, wani sanata a amurka mm. eh, lindsey graham mm. eh, a cikin wata tattaunawa da aka yi da shi kafar cnn mm. yake cewa gabatun isra'ila ta kare kanta da kuma gudunmuwa da amurka ta bata na sojoji wanda ake zargi ko ake hmm. sa tsammanin cewar za su hmm. taimaka mata wurin ground invasion din nan hmm. wato harin kasa harin kasa na soja da soja da za a yi ko aka fara ba sa busi iyaka na abin da zai iya faruwa ba ke to ke wannan yana nufin cewar watakila daga kowane lokaci daga yanzu za a tsammaci ganin watakila abin da ya fi da kazancewa game da eh, kwarai da gaske mai amfani da kalmar fatar baki ta shi benjamin netanyahu ya ce mun fara yaƙi da hamas ba za mu daina ba sai mun kau da burbuɗinsu daga doron ƙasa yaƙin da ka ce za ka kau da mutum daga doron ƙasa al'umma ce guda kake so kai wafin ɗanta out ba ƙaramin magana ba ce ba so kace eh, ka shafe su so kace ka shafe su baki da abin fa da ya faɗa kenan kotun ɗinsa ne babu tin da bakin shi faɗa. to ko gidan tururuwa ka ce ka turmushe shi. wallahi bare a waye gari tururuwan nan tana haɗa da tsaba tsabai a cikin kanta kai ma ka ji tsoron kwankwamai eh, kwankwamai wallahi sai kin yi tunani sau biyu shi ne shi ne. wannan ba karamin al'amari ba ne kuma duniya tana kallo irin wannan abubuwan suna faruwa to waye duniya duniya ce ta daure masu gindi in aka ce duniya america ce ake magana kasar iran mm. shugabanta mm. ayatollah alkimani ya ce to spiritual leader ke eh. shugaban addini wanda yake cewa a cikin batu da ya baya bayan na cewa in dai har hmm. irin ba ta kashi da ita isra'ila take yi hmm. a gaza yanzu ya ci hmm. gaba to fa duniya ta shina da abin da ya biyo baya ka kuka da su tunda aka fara wannan yaƙi irin su iran da turkiya wanda aka ga cewar su ne suka fito suka bugi kirjin nuna goyon baya mm. ga hamas mm. suke irin waɗannan mm. tufurci to kuma har yanzu watakila mai sauraro zai ci to sai yaushe ne za a ga gudun wasu a aikace eh, ba a baki ba ba a baki ba kuma idan ka duba taswirar duniya yadda take idan hezbollah ta lebanon ta aiwatar da abin da ta kira cewar ta shiga cikin wannan al'amari kan jiki kan karfi haka ta ce kwaridan akwai lokacin ma da aka samu wani yanayi da aka kai wasu harara guraren su a cikin yakokin ta ce ta shiga cikin wannan yaƙi kwarai da gaske sun faɗa a hukumanci misali to yanzu a taswirar yadda duniya take tsakanin tsakanin lebanon mm. wanda mafiya yawan dakarunsu masu mm. ƙarfi mm. dakaru ne na ƙabilar huti mm. wanda iran take goya baya duk abin da za su yi sai ya shallaka daga saudi arabia ya kai labanan sannan ya karasa isra'ila sai ake ganin kamar zai ɗanyi wuya nisan ya fi kusan kilomita 200 kwarai ku da yan kai da yan kai misali to yaya hezbollah za ta samu sa'a kuma aikin da yake gaban hezbollah kamar yadda nake faɗa ita saudi arabia ita ya kamata ta jagoranci gabaran ba da dukkan wani taimako da za a ba 'yan falastin in ta nuna takaicin da ta yi akan abin da ya faru gaskiya ne to ai an hana saudi arabia ta yi tunani misali ga abin da watakila muke gani a ido na zahiri mm. tunda an ga shugabannin yamma suna kai mari suna kai gauro a ƙasar ta saudi arabia da eh, dama inda nake son kai aya eh. ani ina duba baya ne tun lokacin da kafuwar daular gidan sarki abdulaziz bin sa'ud da 'ya'yan shi wanda suka zama sarakunan yanka a maka ba a samu wani lokaci da wani saraki na tsatsan gidan yau ya ce amerika ba ta isa ba kuma sun yadda su sun mai da amerika allon shansu da mantuwa cewa gurare masu tsarki na duniya a gurin sa yake saboda haka su suke da arziki suna cikin manyan masu arziki a yankin gabas da kana so ka ce sun manta Allah nasu eh sun manta Allah nasu saboda ai inda ka tuna da abun da yake gurin ka da gurare masu tsarki na tsira baka kalli cewa America wai idan ta eh, murda binta wai ka shiga uku ba sun mai da America Allah shan su kuma reality ne da ba wani mutaluki da sai goge su saboda ka wannan wasu abubuwa ne waɗanda yake za a daɗe saboda su larabawa na idan kika tsaya kika duba in ma wata tsakiya ce wadda ba ruwa su suka yi wa kansu ba don komai ba duba da irin yadda suke da arzikin tun kuma fil azal suka yadda tun daga lokacin da aka kafa kasar bani isra'ila shekaru 75 da suka wuce ake zalunta 'yan falasino kuma in kika dunkule zaluncin shekaru 75 na gani wannan na gani gashi nan images din muna kallo sabon bom ne yana jin aka saka wanda kuma dama sun ce ground offensive din yakin kasan nan sun kusan fara shi ko su ce masu fara kamar yadda na je daga baki mai magana da yawan ma'aikata harkokin tsaro ta kasar bani isra'ila yanzu nan ki duba fa duk infrastructure ne gurare ne wannan guraren fa ake eh, da jabailiya na gani gashi saboda haka in aka tsaya aka duba dj yanzu ka dubi irin refugees yan gudun hijira kuma a shekarun farko na kasar na kafuwar kasar bani isra'ila akwai kwasar karan mahaukaciyar da aka yi wa 'yan falasdina da aka kora su gudun hijira suka tafi lebanon mutum dubu ɗari bakwai aka raba da mahallansu suka tafi gudun hijira wanda ake kira na ƙaba wanda ake kira na ƙaba saboda haka wannan wani abu ne wanda yake dije in muka tsaya muka kalle shi abu ne wanda yake duniya tana kallo babu mai makin magana kuma duk sanda ka ce wai kana da hof kana da kyakkyawan fata a kan majalisar ɗinkin duniya ka ɓata lokacinka majalisar ɗinkin bukata da muradin san zuciya irin na america cognitive biases ne kamar yadda dominic johnson yake faɗa san zuciya ne da abubuwan da aka gina don bukatar waɗansu mutane ba ga gabaki ɗaya al'umma da ke duniya ba zalunci irin wannan sai dai kawai mu ce al'ummar musulmi da suke a duniya suke taya su addu'a kada a yi kasa a gwiwa wajen addu'a Allah baya goyon bayan zalunci dan baya yi kuma baya bari a yi da wannan kawai in ka gina hujja a cikin zuciyar ka kai ikilasi sai ka samu sauki in kana kallon irin wannan abubuwan na takaici Kita 93.1 a zango na FM Arewa rediyo ma sauraro za mu buɗe layinmu domin kasancewa tare da ku a tsarinmu na faɗin ra'ayi. Layinmu na waya sifili